daga littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Lale marhabin da sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namu na daga littattafan Hausa. Har yanzu muna ci gaba da karanto muku littafin nan na bakin ganga kashi na ɗaya, wanda Jamila Abdullahi Rijiyar Lemo ta rubuta Husaini mai kilishi kofar Hausa kefi da tanko a fara baka na unguwar Sadi. su suka aiko da wannan littafin domin karanta ku masu sauraro Idan masu saurare ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne a inda nazar yake yake lallashin matarsa ɗaki inda yake cewa na tabbata ke tukuici ne da Allah ya yi min baiwa da ke a bisa ƙaddarar da ya ɗora min ina son ki fiye da yadda bakina zai faɗa masoyiyar matata ni'imata lamba ɗaya ta. yana nuna mata wani salo na soyayya wanda ta soma tausaya wa kanta nan suka kufa cikin ibadar su don kwantar da hankalin juna a nan muka tsaya muka kuma sabala dorawa daga inda muka kwana masu sauraro assalamu alaikum isa Bakar kare ke muku lale marhabin ta cikin shirin kuna iya ziyartar youtube channel mu, arewa views tv domin samun wannan littafin da ma shirye-shiryen a can ku dakace mu daga kwai na hausa da maza sai ku zo mu daga littattafan hausa. na hausa ku ji daga ne gaban hausa al'umma yau sai ku zo daga ne na hausa. To madalla, washe gari da sassafe, Nazir ya fita zuwa ɗakin Zubaida don ganin an tafi da itan kuwa, aiko babu dalilinta don ƙofar ta ma a rufe take yayi tsaki, Allah ma dai ya sauwake da irin wannan aure na zumunci wanda babu daɗi a cikin shi, shi kam bai dace ba a ce mutum da matar shi amma bai isa ya iko da ita ba sai yadda aka yi da shi ga uwa uba rashin kwanciyar hankali da tijara iri-iri suna karin kumallo kausar take tambayar shi dama sun yi da zubaida za ta koma gida bangali ne ya ce E, kusan mun tuntuɓa magana da ita tun cikin yana da wata bakwai amma na hana duk kuma wannan kutungwilar daga gwaggwani ni ko na ce a'a don ba zai yiwu ba a bar min gida kamar wanda ba mace ba tunda abin na gida ne kin ga komai ma sai su zo su tare a nan din su yi mata dama ni ba mazauni ba ne balle wani ya ce na takura mashi sai sadda na zo weekend kausar ta yi ajiyar zuciya <sighs> to kuma me ya faru jiya baba ya zo har ya yi maka faɗa ya ce ina wannan abin da ya faru a can gida tun ba mu daɗe da zuwa ba ta ce eh na to kin san baya nan ana ya gobe suna ya dawo shine har aka sami lokacin da aka gaya mishi don kawai ya ci min mutunci kuma ya ci din burinsu ya cika sai su zuba ruwa a ƙasa su sha duka fa wannan abin sun sake sun tunzura ni saboda na yi aure daɗin abin dai da kuɗi na yi ba wani ne ya min ba balle a min gori ta ce to allah ya kyauta ya ganar da kowa ya amsa da amin ta ci gaba kai dai ala kulli halin ka kasance mai haƙuri da biyayya ga mahaifinka idan ma cutarka suke wata rana sai labari komai mai wucewa ne ya ce to mai number one na gode sun saka ranar komawa Legas kamar yadda Nazir ya shirya kausar ta roƙe shi alfarmar ya roƙar mata iyayenta a ba su safina su tafi da ita tare ta ɗan rika ɗebe mata kewa idan ya fita wajen aiki tsit tsit kasancewar shi banka ne tunda a lokacin ta zana placement ɗinta na jss suna cikin hutu ne kafin ya ƙare ya amince Allah kuma ya basu nasara aka basu safina suka ɗage Legas da ita watan kausar biyu bata ga ta ba ga yawan kwaɗayi da tashin zuciya tare da bacci kamar kasa duk ayyukan gida ba ta iya tabuka komai safinatu ke bakin ƙoƙarinta Allah kuma ya sa tana da hanzari da juriya a wajen aiki don ba ta gajiyawa iyakar kausar ta dafa musu abinci shi ma ɗin tana daurewa tana yi ne saboda mai gidan don ita ba ta ma iya cin abincin nata kullum takeaway ake mata hatta ɗauko wannan mayar da wancan aikin safina ne idan suna zaune gaba ɗaya ta sangarci sa'an nan abu ɗaya da yake damunta tare da takura mata shine yadda fitinan nazir ta yawaita a tare da ita kwata-kwata ba ta son namiji ya kusance ta ji take kamar za ta mutu abin da ya ɗaga mata hankali shine duk lokacin da hakan ta faru to babu zaman lafiya a washe gari yini take yi tana kwara amai tare da matsanancin tashin zuciya da zubar da yawu duk wannan nacin da yake nuna mata bata taba nuna masa kosawarta da gajiyawarta ba don kawai ta faranta masa rai kullum tana maraba da shi wannan shine yake sake haddasa mata yawan bacci da kasala da rana so da kauna da shi a kuwa kuwa kamar yadda yake nuna mata zahiri sai abin da ya yi gaba a tsakaninsu har kullun zancen shi da daɗin bakin shi bai taɓa gamsuwa da zubaita ba irin yadda yake gamsuwa da ita tun lokacin da ya aure ta Allah subhanahu wata'ala ya halicci kausar da wata irin ni'imar da ba za ta fasaltu ba don duk lokacin da ya kasance tare da ita rasa kanshi yake lokacin da ta fara jigata da kanta ta so ma yi masa korafin yaushe anti zubaida za ta dawo daga wanka ne ya ce sai ta yi wata biyar ta fiddo ido na shiga uku haka kuke wankan jegon a katsina ya ce eh haihuwar fari ba amma da can an fi wannan al'adar yanzu ba kowa ne yake yi ba ita ma zubai dan dan a cusguna min ne shi yasa aka tilasta sai ta yi hakan Allah ba zalumin sarki ba ne sai gashi ya bani ke tun kafin ta haihu da aka ci burin gasa ni kuma Allah ya yi min sakayya da wadda ta fi ta komai ta sa hannu ta rufe bakin shi ya isa haka nan Na ji na gode ta ci gaba ai kuwa ni ma in dai na sami ciki na haihu zan je gida wanka ya harare ta ai faɗi kike yi ki fi da wannan a ranki number one ai macen so ba a yi nisa da ita ban ga wanda ya isa ya ɗauke min ke daga kusa da ni ba saboda kin haihu ko sama da ƙasa za ta haɗe kuwa ta ƙyalƙyale da dariya ya kake zancen yara ne baka ga dai sama da ƙasan za ta haɗe ba ne ya ce kina mamaki kenan ashe ko in dai haka ne da na yi ki, sai na biyo ki gidan na sauke gajiya ta. ita ma ta harare shi haba faɗi kake a wani garin ka gana wannan rashin kunyar ya ce to shikenan allah ya ba mu rai da lafiya za ki yi mamaki kuwa suka bushe da dariya tana nazir kenan kwana biyu da wannan tana kwanci a ɗaki male-male a gado safina tana kicin tana haɗa musu abincin rana a yadda take jin rashin kuzari sosai nazir ya dawo ba zato ba tsammani da sauri daga ofis bai kuma taɓa gwada haka ba tunda ya aure ta idan ka ture hutun da ya ɗauka na sati guda saboda yanayin aikin nasu na banki yana shigowa ya nufi kicin da leda babba a hannun shi ya iske safina ciki tana aiki ya yi murmushi yana janta da wasa matar me ake shiryawa ne ta yi dariya ya yi nazir abin da kuke so special one ya ce well done good girl ina yayar taki ta amsa tana nan kwance a ɗaki ya ce bacci take yi ko ta ce e ina jin haka suka yi dariya ya ce ga kaji nan sai ki mana fefe soup ko kafin yayar taki ta shigo kicin ɗin ta ce an gama yaya ya fita ya barta ya nufi ɗaki an sa akwai ta biyu yana shiga ta kura masa ido don kayan aikin sun karɓe shi kalla ya yaye kot ɗin sama daga shi sai shet da necktie ya ƙarasa ya zauna a gefen gado kusa da ita yana mata kallon ɗaiɗai madam ya kike kafin ta amsa a lokacin shagobarta ta taso tana wani lankwabewa a jikin shi wani irin lalaci ne ya same ki haka a yau kwanan nan gaba ɗaya kin canza sai dai naga ga fuskar ki ta yi kyau kin sake yin fresh ta ce uhm, laifinka ne fa ya ce, Kamar yaya, haka kawai za ki ɗora min laifi? Ƙwarai kuwa nazar, ba ka da haƙuri, ga fitinarka ta yi yawa, musamman ma kwanan nan da na ga ta ƙaru. Kullum kai kenan abu ɗaya, ba ka ko gajiya? Ya kwantar da kumatun shi gefen nata, ke dai, Allah ya miki albarka. Kausar, na sani sarai, ni kaina ina tausayinki, na san ina takura miki matuƙa gaya, babu yadda zan yi ne a bisa shiga haƙƙinki da nake yi. ba zan iya saurara wa irin ni'imar ki bane Ke haƙuri kin ji ban san da irin kalmar da zan yabe ki ba sani na dai you are different nana ta yi magana ba tana manne a jikin shi a nan ƙamshin alawar tomtom ɗin da yake tsotsa a bakin shi ya tada hankalinta har bisa ƙwaƙwalwarta. nan da nan 'yan hanjin cikin ta suka soma ya mutsawa daga nan ta rinka kwarara amai ba ji ba gani duk ilahirin jikinsu ya ɓaci kaca-kaca ga kanta yana ta faman juyawa Jikin shi ya kama rawa hankalin shi ya tashi cikin ƙanƙanin lokaci ya soma a tambayar ta dama baki da lafiya ne ta kasa magana saboda yunkurin aman da take tana duban shi da ido kawai kamar za ta shiɗe ya ce subhanallah abin babba ne nan ya ɗauke ta ya yi toilet da ita ya wanke musu jiki suka fito ya ɗauko mata simple kaya doguwar riga da mayafi ya saka mata ya ɗauko mata takalmi shi ma simple wanda ba zai wahalar da ita ba tana sawa juwana na ɗibarta kamar za ta faɗi don aman da ta yi yayi yawa sosai ya kalle ta kausar kin ci abinci ko a yau ta girgiza kai ya kuwa hauta da faɗa ya za ki dinga wasa da cin abinci kuma kin san kina da serious matsala irin wannan don me ba za ki sanar da ni ba nana eh kin kyauta kenan ta ce jira nake safina ta gama na ba ta kuɗin mai gadi in siyo min bana iya cin na gidan nan ya tsura mata a ido a abin har ya kai haka amma ba notis gaskiya baki min adalci ba wannan ma sai ki sa a zarge ni da ina miki rikon sakainar kashi haba kausar Shi nan ma idan mutuwa zaki sai ki mutu ban sani ba ko ta ce kai hakuri ba na son na ɗaga maka hankali ne shi yasa nake ƙarfafa jikina ya ce gaskiya karki sake min wannan as from today ya ƙwallawa sakina kira ta amsa da sauri ta fito daga kicin a lokacin ya kamo hannun kausar ɗin su ma suka fito daga ɗaki ya ce ki kula da gidan zan kai ta asibiti shi ba ta da lafiya sosai kuka ɓoyin saura ke ma bari mu dawo sai na miki tatas don ban san abin da kuke nufi ba da ba ku sanar da ni ba daga ki har yayar taki ta sun koyar da kai ƙasa ka yi haƙuri wallahi ban san haka abin yake ba ya ce shikenan sai mun dawo ta amsa to a dawo lafiya tare da yi wa kausar ɗin sannu suka fice bayan likita ya duba ta ya gama gwaje-gwajen da aune-aunensa gami da 'yan tambayoyin da ta bashi amsa sannan ya ɗauki jininta ya kuma bata a kwalba cewa yana son fitsarinta ta shiga toilet ta kawo ya kammala bincikensa cikin sauri ya tare su yana murmushi ina taya ku murna da samun juna biyu ran kai daɗe madam ɗin taka ciki gare ta kuma gaskiya akwai shawarar da zan baku ya kamata ku riƙa ƙuri da juna zuwa nan da wani lokaci tukun har cikin ya yi ƙwari idan kuma ba haka ba zai iya shiga matsala mai yawa mai yiwuwa ma ku yi misin ɗin shi wani salo da yin waka daɗin shiri ya saka na yi waka daga laifafan hausa isa abubakar kyari ne kima ki zo ki biya kima ka zo ka biya jama'a sauraro sauraro shi mun gangaro da karatu amma lokacin da aka ɗebar wa shirin ya riga ya ɗaga mini hannu don haka tilas na jabirki na ɗiga a aya nan idan Allah kai mu ranar alhamis da misalin karfe takwas da rabi na dare za mu ci gaba da karanto muku wannan littafin na bakin ganga kashi na ɗaya wanda jamila abdullahi rijiyar lemo ta rubuta husaini mai kilishi kofar hausa kefi da tanko a fara bakar unguwar sadi suka yi kuma da littafin domin karantawa ko masu sauraro. Kuna iya ziyartar YouTube channel ɗinmu Arewa Views TV domin samun wannan littafin da masu shirye-shirye a can. A madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon gwamnatin jihar Nasarawa da ke garin Kefi, naku makarancin littafin Isa Bakar Kare nake muku fatan alkhairi bi salam. Daga ka abubakar kyari ne kima ki zo ki biya kima ka zo ka biya faɗa kaiwa har nishaɗantarwa sai ku zo mu jiya